a simple demonstration da suka yi muna ita dai wannan ta nuna 'yan kwali ce ana nuna mata muhimmancin hijabi ta nuna ta ai ba dole ba ne yanzu duniya ta ci gaba e, mace ba ta ci gaba sai tana sakin jikinta ta iya wasu 'yan abubuwan da ba su dace ba to amma da ta haɗu da jarabawa basawa suka kai mata hari to sai ta gane cewa ta bi shari'a shi daidai wannan ya sa ta biɗi 'yan uwa ta tuna nasihar da aka yi ta komo tana kammala jikinta da suturta jikinta allah ya ba mu ikon gyarawa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 mu ta yi tambaya babba wa yake ƙaunar allah me kuka ba ta amsa to duk wanda take ƙaunar allah ta dan daga hannu kaɗan mu gani a ashe masu ƙaunar allah duk kowa da kowa ne to duk wadda take ƙaunar Allah ta sauke hannunta to duk wadda take ƙaunar Allah ta saurara duk wadda take ƙaunar Allah kar ta yi fira da makauciyarta duk wadda take kauna Allah ta dan ara mana hankalinta yau muna safiyar talata la'alla shine wuni na ƙarshe cikin watan shida na kalandar musulunci 1443 kuma yini na farko a watan februari shekara ta 2022 ma'ana da yau ɗaya ga watan biyu 2022 mama farfesa sadiya ta kira ni makon da ya wuce ina wurin tafiya ta ce mini akwai taro akwai kuma jawabi kuma ana so in jagoranci jawabin da za a yi game da hijabi ga mace musulma da amfaninsa da matsalolin da suke dabaibai da hijabi a duniyar yau amma da na iso da ɗan abin da na dai jotin a ipad dita sai na samu wani karamin littafi na ta kuma gashi ana rabawa to sai zan kusan ta yi preemptive duk abin da ni na shirya duk abin da nake so in ce gaskiyar magana kusa yana cikin wannan littafin ta saboda haka ina baku shawarar ku mallake shi amma na ga rubuta fi sabilillah free ni ina so abu mai muhimmanci a barba da shi kyauta amma a sa mai kuɗi kaɗan yanzu kika ce naira ashirin naira goma ma ba laifi mai bukata shi zai saya kuma wanda ya saya ya zai fi saurin karantawa babba ce kar yi sadaka ba jama'a ban ce ba da kyauta laifi ne ba amma da ina so ku san muhimmancin wannan risala mai gayar muhimmanci da kyau ga abubuwan da ta kunsa to abu na biyu kuma da da iso sai allah ya sa aka gabatar da abubuwa daban-daban a gabana waɗanda su ma sun kwashe da yawan bayanan da da na so in gabatar a gabanku na yi farin ciki da yadda na ga 'ya'yanmu 'yan mata su yi demonstrating al'amura na hijabi matsayin musulunci a kai hukuncin saga shari'a da kuma matsalar matsalarsa a duniyar yau har da maganar gasar sarauniyar kyau wadda aka yi ƙoƙarin yi ta a najeriya shekaru ashirin da suka wuce abu ya so ya zama fitina al'ummar musulmi suka yi bore abu ya gagara amma shekara ashirin zuwa yau yariyar da a wancan lokacin ba haife ta ba iyayenta ne suka yi jayayya yau kuma su ne suka bada dama ta shiga har ita ce sarauniyar kyau ta najeriya kuma in ba babu wani kyan shegantaka ce kawai iya batsa iya shiririta iya fitina shine kyan in ba haka ba kyau wani ma'auni ne yake da shi duk abin da kake ganin kyau duniya wani baya ganin kyawunsa har mala abdullahi dan fodi yake cewa li kulli saqitin laqit sanda ya wani ya gama amai sannan wani zai lashi lokacin da wani ya zabura ya fusata ya tsani matarsa ya ce wallahi ita kadai ce duniya bai koma aure ya sake ta ran nan wani da rawar jiki yake neman iyayenta to kaga shi kyau amurin ne nisbi relative term ne za ka zo ka ce wai gasaro ne kyau shiriri ta ce kawai kokarin alala ta tarbiyyar mutane to na ji daɗin abin da yar uwa ta gabatar ko uwa suka gabatar akan wannan yanzu abin da ya rage min bai da yawa na farko menene hijabin hijabi za mu fassara shi fuska biyu fuskarsa ta kalmar larabci da fuskarsa ta umarnin shari'a a larabce hijabi shine shinge duk abin da zai kare ka daga ganin wani abu ko taɓa shi ko isa zuwa gare shi ana kiransa hijab a shari'ar musulunci kuma hijabi shine lullubi ma'ana mace ta sa suturar da za ta hana a ga kwalliyarta ko a ga sigar jikinta lokacin da allah tabaraka wata ya saukar da wajabcin hijabi akwai karancin sutura kuma hijabin nan umarni ne ci a ɗauko shi daga sama a lullube kai zuwa tsakiyar jiki saboda haka mata ansar sai suka riƙa yaga kamar ne imam bukhari ya ruwaito suka riƙa yaga mayafansu suna ɗorawa a sama don su kiyaye alfarma wannan umarni na allah maɗaukakin sarki to don haka hijabi ma'anarsa sutura suturcewa me yasa allah ya ce mata su hijabi akwai ayoyin ƙur'ani kan hijabi الله تبارك وتعالى تقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن وانا شيني حجابي إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن هزوا كرشن آية أو تعرفكم سي الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن wannan tafsirin shi yana da tsawo kullum kuna jin tafsirin hijabi muradi shine don me Allah ya ce mata su hijabi a can Allah ya ce kullil mu'minina ya guddu min absari ku ce maza su rufe ganin su su daina kallon bata ayar mai bi mata wa ya mu'minati na min absarina ku ce su ma mata su rintsa ganin su daga kallon mazaje to me yasa aka ce mata su lullubi maza kar su yi me yasa ba a ce kuma maza ku sa niqabi mai girma sadauki a sa rawani amma sai kuma a sa a rufe fuskar kuma saboda allah ya bambanta ɗabi'un maza da na mata tun ga halitta walaisa zakaru kal'unsa wannan magana ta hito daga mahaifiyar maryam amma allah ya kawo ta yana mai tabbatar da ta cikin alkur'ani namiji ba ɗaya yake da mace ba tun daga sigar halittarsu tun daga yanayinsu tun daga ɗabi'arsu tun daga halayensu tun daga matsayinsu sai allah ya aje kowa a nasa wuri kuma ya ba kowa nashi umarni kuma ya raba aiki ya ba wa kowa nasa tare da cewa babu wata ibadar da namiji zai samu ninkin mace in yayi misali ba zan yi salati a bani lada goma in mata ta tai a bata biyar ba yana yi wa ba zai sallar azahar a bani lada ɗari in mata ta taya ban wata yana yiwa ba shi amma tare da haka a ibadar ma kowa sai Allah ya zaɓan mai inda yake da fifiko shekaran jiya banda jiya a bauchi na yi darasi a gidan rediyo na yi irin wannan magana kuma yana jin wata ce mata bugo ta tambaya sai ta jawo maganar na ce mata iyayen al'umma suna tara lada tuli wadda maza ba su iya tarawa suna da ƙoƙari suna da himma sannan akwai abin da allah ya rubuta musu na lada wanda namiji baya samu na ce ga zaman aure da ladabi ga miji da kula da gida ga ɗaukar ciki renonsa wata tara naƙudarsa naƙuda ta minti ɗaya kan in tsorata 'yan mata da basu riga suka kai ga haifuwa ba mahaifiyata ko da ke jin tana faɗi allah ya gafarta mata modibbo ta ce idan mace ta haihu sai bala'ika ya boge kafaɗarta ya ce boye allah manta manta abin da ya faru ta ce in ba haka nan ba da duk matar da ta ba ta ƙara haihuwa saboda naƙudan minti guda gara jinya wata guda wadda ba naƙuda ba tare da haka wata za ta yi naƙudan minti biyar wata ta yi ta minti ashirin wata ta yi ta awa ɗaya wata yi awa uku idan a karkara ne wata sai ta kwana biyar tana naƙuda har na ba su labarin wata da ta yi naƙuda ta kwana takwas radda aka iso da ita udus ana isuwa tana ɗauke daga ƙauye ni na jagoranci sallar jana'izarta amma sai da na yi musu jawabi da na san ba za su ji daɗin shi ba na ce wallahi ku kuka kashe ta kuma wallahi allah zai tambaye ku haƙƙinta to ga naƙuda ga shayar da nono ga reno ba halitta mai wahalar reno kamar dan adam na sha faɗin wannan an kan ba da wani labarin wani abin da ta faruwa gidanmu wasu kila ba su yarda waye ne an ka haifa mana gida da sassafe amma ko da aka kai ga hantsi cikin ikon allah duk sun tasha su fita waje suna wasa a ran nan da aka haife su a'a ko da aka kala. <laughs> <laughs> ashe kun gano ko akuyar mu ce ta haife su <laughs> eh, eh, eh. ku saurara ku saurara ku saurara da Allah da ita mai akuyar ce ta haifu yana yi wa aran na yaran su tashi to kun ga ashe babu halitta mai wahalar raino kamar me kamar dan adam to matsalar ku ita ce duk ku tara wannan ladar amma harshen ku ne yake redeta kajin da matsala take shi kuma shaidan inda ya samu sa'a kuke ne ah, ibnul jauziya littafi talbisu iblis kowa sai da aka masa babi har da limamai mu masu hannun bari muna da namu babi ta ina ta ina shi da yake samun sa'amu malamai masu karantarwa malaman ƙananan yara uwaye mata shugabanni sarakuna 'yan kasuwa kowa da hanyar da shi da yake bi masa kada yi diversion da yawa muradi shine cewa kai ka daga kujerar yawa abin da ke so in ce shine ubangiji ɗauki sarki ya bambanta tsarin mace da tsarin namiji ga siga da halitta da yanayi da aiki don haka ku sai allah ya sanya ku mahallin fitna masu jan hankali masu daraja waɗanda ake sha'awa waɗanda ake so kai gare su to wannan darajar haɗe da wannan kwaɗayin na ɗaya ɓangaren na ya kai gare ku sai Allah ya ce a yi muku abinda duk ake ma komai mai daraja a kare ku yanzu wannan ruwan kun ga an mutunta shi da kasashe a nan ko wannan fa agogon nan sanda zan saye shi a cikin irin gwangwanin da yake ciki shi ke da taminin ma darajarsa abarba tana da daɗin sha tana da zaƙi amma sai ka me sai ka ɓawo, mangoro fa ayaba fa kankana fa idan kika je kasuwa ana sai da doya ina za ki iskota a shimfiɗe kasa ko wata bisa wata duk tunin doyan na wadda ta cika baro tana sayan zobin ki na zinare to ina ina ake kasa zinarin <laughs> so darajar ku ta sa Allah ya ce ku yi hijabi don haka makasudin hijabi shine kada ya bayyanar da fitinar da ke tare da ku kada ya bayyanar da sigar jikinku kada ya bayyanar da kyawun halittar ku kada ya bayyanar da abinda namiji yake sha'awar gani a gare ku don haka idan mace ta mai da hijabi ado idan hijabi ya koma fashin idan hijabi ya zamo abin jan hankali idan hijabi ya zamo bai hana a ga sigar jikin mace ba zan ba ku wani sirri wanda in ba irin nan ba ba ni ba zan faɗe shi ba ina so ku saurare shi ɗan adam allah ya yi shi abin da baya da shi shi yake so abin da baya da shi shi yake so don haka abinda duk kuka san asigar jikinku Allah ya halitta muku namiji baya da shi to shi fa nan ne target din shi to kuma nan ne shari'a take so ku boye ku adana don haka babu shakka kamar yadda mama professor sadiya ta bayani a nan a cikin wannan littafi akwai nau'o'in hijabai da ake amfani da su a duniya kuma yaranmu sun zo wajen su bakwai takwas ko sun gwada mana sigogin hijabi eh sigogi na hijabai da musulmi ke amfani da su amma ba dukkan su ne suka yi daidai da shari'a ba don haka ba wai duk lokacin da mace ta yi kamarin kai ta rufe gashi shi kenan ta hijabi ba a'a akwai sharuɗa da dokoki waɗanda ake so ta cika na farko hijabin nan ana so ya rufe dukkan jikinta musamman na sama musamman kuma wuyanta ka duk hijabin da yana fidda wuya to karara ya saba ma ayat suratul ahzab sannan duk hijabin da yake bayyanar da wani bangare na jiki misali kirjinta to wannan hijabi ba hijabi ne na shari'a ba inda malamai suke saɓani shine tafin hannuwa da fuska saboda akwai hadisin asma wadda manzo Allah ya ce mata ya asma'u idza balagatil mar'atu wa innal mar'ata idza balagatil mahid lam yasluh an yura minha illa hadha wa hadha to an yi ta kai da komo amma dai magana ta ƙarshe wadda ita ce tafi ƙarfi shine cewa mace ba dole ne ta rufe fuskarta da tafin hannunta ba dalili shine mata sun sha zuwa suna fatawa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce mace mai bille a fuska mace mai kallo iri kaza da fuskar ta a rufe take za a faɗa tun da banzu Allah mai hana bai kamata a tilasta ba amma dai ana ƙarfafa mata su rufe fuska duk lokacin da bayyana tana da fitina ana ƙarfafa al'umma ta rika sa mata su rufe fuska don me don kawar da ƙara nisantar da ake shaidan abu na biyu ana so hijabi ya zama bai tsuke jiki ba ya zama shara-shara idan ya zama shara-shara kuma kada ya zama mai bayyana sigar jiki kun san mata iri-iri ne kuma kowace tana da wanda irin ta yake so wata 'yan siririya ce silinda ce faɗinta faɗin cabin shi unguwarsu shi kuma wani haka ne yake sunta wata kuma masha Allah dindiba ce yadda damali to shi kuma wani bukatar sakin to duk yadda kika yi hijabi in ya bayyana kewace iri ce aka gano zai ce eh, ai mai gaba mai baya to hijabi ya lalace hijabi bai amfani ba na uku ana so ya zama mai kauri saboda me saboda idan baya da kauri to ta jikinsa ana hango jikin naki sai zan makasudin na shari'a bai tabbata ba sannan kada ya kama da na maza mata jinsi ne mai zaman kansa kamancece su da maza aibi ne maza jinsi ne mai zaman kansa kamancece ne su da mata aibi ne don haka duk lokacin da namiji siga ta mace ya ja baya haka duk sanda mace ta siga ta namiji ita ma ta yi ne ta ja baya ba ta ci gaba ba saboda haka a kowace al'umma za ka isko ana raba suturan maza da suturan mata to abin da ke baka mamaki ga bature shine suturan namiji ta fi kamala yes za ka gan shi da riga har ga hannu har wuya ga kot a sama ga bantalon dogon wando har ƙasa ya sa niki tayil ko ba haka ba sutura cip cip ita kuma ga ta nan abin babu ban shawa zan babu daɗi mahaukaci da ɗanɗana kashi ya ce zan babu daɗi <laughs> sa turare ga mace lalura ne ya kamata tana da rolo tana da body spray tana da turaren jiki tana da na tufafi tana da na ɗaki tana da na wankin ƙasa tana da na wankin banɗaki duk wannan nau'o'in kamshin amma in za a fita duk a aje su in za a fita ta nisance su amma kun ba ce ta fita tana ɗoyi ba kun san wasu ƙazamai ne mazan da matan duka kana gane in ana taro irin wannan wata za ka fahimci lallai ba shakka wannan ta yi sati guda ba ta za turare ba subhanallah na taɓa ɗaukar wani direba tafiyar farko da muka yi zai tuka ne za mu tafi sai na ɗan tsaya ko talata mafara ne na siyo body spray sai na ce mai ga wani sai shi malam ba na amfani da turare in ce subhanallah yau ko na shiga uku <laughs> wai shi gaba ɗaya wai amfani da turare to sai da nasa siyasa dai da lura kun bai ci abin da ya sa dole sai na tsara na sa masa turare ya yi wanka fa ba bai yi wanka ba amma a matsayin ka na dan adam wanda ba a kare halittar ka ba kullun wani abu yake fita jikinka saboda halittar ka ne ake ana zubar da wani ana kaga sabo shi yasa in ka yanke a kaifa kumba kafin lokaci ta sake fitowa in ka cire gashi kafin lokaci ya sake fitowa in ka rufe bakin ka kai awa uku za ka ga wani abu ya taru halittar ka ne ake ce har ranar da ka mutu to a matsayinka na dan adam wanda Allah ya shi da wannan kana bukatar turare ko da yaushe to amma dai mace lokacin da za ta fita to laifi ne ta sa turare to hijabi ga mace dole ne ya cika sharuɗa wayanda aka faɗi don haka ba hijabin kowace ƙasa ne daidai da shari'a ba ba hijabin kowace ƙabila ne daidai da shari'a ba ba hijabin kowace al'umma ne daidai da shari'a ba yanzu misali ne waɗannan da suka yi exhibition suka kama da hijabai daban-daban inda za a ce mini wanne ne fi kusa da shari'a zan ce wannan da ta ce na tsofaffi ne na uwayenmu saboda tsakanin da Allah shi za ka ga mace ba za ta yi saurin jan hankalinka ba na faɗi gaskiya ko ban faɗi ba to idan kuma kakkin za a yi shi ma kar a sa masa fashion za ga hadda wani zane ake yi da fidda wata kala da tumach hijabi ya daidai da kalar zani a samar da ita ma jaka da takalmi su duk su tafi daidai wannan fashion ne gaye ne ba hijabi ba ne hijabi abin da ake so lokacin da kike waje exposed to mazaje ana ganin ki maza na ganin ki zan babu abin da zai jawo hankalin su gare ki idan kika koma gida to kuma sai a ci gaba da sauran sha'ani wai an cuci ba ƙauye to hijabi yana da muhimmanci gare ku na ɗaya saboda ɗa'a ne ga allah da manzo in kuka lura hijabi ya zama target na makiyan addinin musulunci ya zan da shi suke faɗa da addini saboda mi saboda alami ne na musulmi alami ne na mace musulma kuma saboda hijabi yana ba da kariya ga mace daga 'yan iska security ne gare ta ke kanki security ce gare mu al'umma ke kuma babban security ki da gare mu shine hijabinki sannan a hijabi yana baki daraja da kima ga idon mutane yana gwada wani irin hankali gare ki sannan yana nuna kunyarki sannan yana nuna kishin mijinki domin kishi yana daga cikin addini ko yana daga cikin muruwa ko yana cikin makarimul akhlaq ya zan mijinki yana da kishi gare ki idan ma baki aure ba ko baki kai ga aure ba ya nuna kishin waliyanki wayanda suke kula da al'amarinki so a takaice na samu labarin world hijab day 'yan shekarun baya wanda wata mata 'yar asalin ƙasar a somaliya wadda ta zauna united states ana kiranta nazima khan masu rubutawa da boko suna rubuta nazma nazima ce nazima da za'un nazima khan 2013 a america bayan an yi mama sadiya ta yi bayani mai dama akan wannan wannan yarinyar ta gabu da tsangoma iri-iri kan hijabi kuma ta daure har ta ɗauki wannan ta rubuta a twitter ɗinta <clears throat> cewa ya kamata a zo a samu world hijab day kwanan nan na samu kiraye-kiraye daban-daban daga wurare daban-daban daga jihohi cewai me hukuncin wannan world hijab day to anan ne yake da mai bayanin ka'ida ta shari'a duk abin da ka shi a matsayin ibada wanda ba shari'a ta sa ka ba ka ba shi lokaci ko yanayi ko siga to wannan ana kiransa bid'a addini duk abin da ba wannan ba wasila ne hanya ce ta isar da saƙo hanya ce ta da'awa to wannan ba ibada ba ne bari ba ku misali guda wanda zan kasa shi biyu don ku gane kuna jin duk malaman suna suna ta kira cewa mauludi bid'a ne haka ne ko ba haka ba yau inda sadaukin sakkwato da hukumar zakka za su shirya wunin bayyana rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana faɗuwa a batch yana faɗuwa a september yana faɗuwa a zulhijja yana faɗuwa a muharram yana faɗuwa a rabiul awwal alama za su ce bid'a bane amma duk ibadar da ka sanya mata rana da lokaci kamar kana kwaikwayon shi mai shari'an ne yanzu misali azumi ba wata gare shi ba muna iya ramadan din mutum yanzu hajji fa lokuta gare shi alhajju ashirin ma'lumat tsayin arafa wuri ne duk da duwatsu ne amma ba za mu je duwatsun jos mai hajji ba kun gane azahar lokaci gare ta la'asar yanzu muna iya sallan magriban mutum yanzu mu ce mun huta mai ta gabejo lautu salatu subhi wa zuhri wal asr wal maghrib wal isha'i ta gabejo farlan lillahi ta'ala ya halalta so kenan ba irin waɗannan abubuwan ake kira bid'a ba ba su ake kira bidi'a ba amma zai iya zama bidi'a idan ya ɗauki sigogi na musamman ko kuma ya ɗauki wani abu wanda ya saba ma shari'a ko shari'a bata san da shi ba don haka wal hijab dai ban san ana yin ta a nan sokoto ba sai wannan karon da aka gayyace ni to idan irin wannan taron ne na faɗakar da mata game da muhimmancin hijabi da amfaninsa da tasirinsa da ƙarfafa mata ga sanya shi da tattauna hanyoyin da za a fuskanci kalubalen idrari wannan ba za a kira shi bidiya ba amma wasu ƙasashen yanzu haka suna ta muzahara suke yi saboda kusan ƙasa abinda na duba in ta da ƙasa 140 ake wannan taron to kaga kenan ba dukkan sigogin da aka yi za su dace da shari'a ba sannan abinda zai baka mamaki na duba youtube yau don in ga wasu wurare inda ake wata in ka kalla mai tsiraicin ma ta fi ta kyawun kallo fiye da hijabin kun sana faɗa muka hijabi suna tara lokacin da muka je musabaka a edo a masallacin juma'a na ga abubuwan ban baki akwai hijabin amma bakin nan yake inda singila ke tsaya sannan su abubuwan wayanda ke burge maza abincin yara ga su a fili talla su ake yi sannan nan ƙasa siket ne siket ɗin kuma ya matse bayan kuma ga shiga filin Allah sannan gwiwa har ƙasa duk a fili yake kuma ga ya kafet an ɗauko za ana masallacin juma'a to wasu ƙasashen musamman na turawa inda abinda ake tsangwama su aka sai baka tausayi wannan shi zai samu al'umman najeriya musamman arewacin najeriya mu gode ma Allah da ya sa mun gaji addini original mun gaji addini da muruwa da mutunci wallahi duk da sutura mu duk duniya babu wadda takaita kun ga wannan babban riga da nesa duk duniya inda ka je ba mai sutura irin nan ko birnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shekarar da na je indiya da gudu ake biya ta kasuwa ana hoto da ni saboda babban riga <laughs> na jin ko 2003 ne ko 2002 so haka matanmu kuma wanda nuka tasirin jihadin usmanu dan fodiyo ne allah ya masa rahama da jin kai to don haka hijabin nan da kuka gani ana yi yanzu ya samu asali daga lullubin da uwayenmu suke yi shi kuma na ya zo ne da bayyanar al'amuran zaune ajin wannan hijab da ta na misra ne akwai da ta zo da irinsa ta ce saudi arabia ba na saudi arabia ba ne ba ka taɓa ganin 'yan saudi arabia da wannan hijabin namu ba shi ba ne na misira ne amma hijabi ne da in an yi shi da kauri ba da ado ba to hijabi ne da yana biyan bukata da ku yi kokari ku rike hijabanku kuma ku tarbiyyantar da 'ya'yanku a kansa madaukakin sarki ya umarce mu da mu koya ma yaranmu ibada da wuri annabi sallallahu ya ce sallah da sun kai shekara bakwai mu fara sa su yi to haka azumi har ana ɓoye musu abinci ana ba su abin wasa to haka hijabi ku koya masu tun suna ƙanana muna roƙon Allah ɗauke sarki ya amintar da mu gaba ɗaya daga dukkan abin da muke tsoro duk abin da yake ƙalubale ne ga addinin mu da mutuncin mu da rayuwar mu Allah ɗauke sarki ya kawo mana da shi Allah ya muku albarka ima ku albarka ima ku albarka ima albarka ya saukar da albarka a cikin gidajenmu ya saukar da albarka a garuruwanmu ya saukar da albarka a ƙasanmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin